shahararren wasan kwallon kafan nan mai taka leda a kungiyar barcelona nema ya ce abokin wasansa kuma dan kungiyar su lenin messi shi zai lashe kambin fitaccen dan wasan kwallon kafa da ya fi iya taka leda wato baldon o na bana kambin da ake badawa a ƙasar faransa ko da yake jama'a da dama sun raja'a akan ronaldo a matsayin wanda ake ganin cewa zai lashe wannan kambi na bana bayan da ya taimaka wa real madrid ta lashe gasan zakaru a kakar da ta gabata ronaldo mai shekaru 31 ya yi rawar gani a nasarar da portugal ta samu na lashe gasar euro 2016 kuma ya jefa jimillan kwallaye 50 a wasannin da ya buga real madrid nema a nasa bangaren ya dage cewa messi ya kamaci ya lashe wannan kambi ganin cewa ya jefa wa barcelona kwallaye 20 inda tara daga ciki a gasar la liga ya jefa su shi kuwa ronaldo kwallaye goma ya jefa a gasar la liga